amma me yasa ranka dai mutane suka ba da ganin cewa ka hi karhi ga honorable Aminu Sani Jaji ka san Jaji Amina ne Aminan kuce ta sa aka ganin cewa kamar ka hi karhi mun yi chairman da shi na party kuma ko cewa na party ka san ko cikin ko cikin abu kai akwai wanda ya hauda abu ko cikin ko na chairman party na zama kusa da shi na abu tsaka amma sai aka sisa aka jingina abin cewa dan jaji ne ko can ma inda ba a kira ta wuce aka dan yi mai wani jaji nake kuma ni ban san haka ba tunda ba a kira taro duk taron an so na ta yi in ban ta taro ba to ba a kira ba an kira gidan shehi na ta yi an kira gidan mutuwa na ta yi to za a ce dan wani nake dan kullun tv dan kullun tv dan kullun tv tashar al'umma masu kallon mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum barkanmu da haka sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na siyasa rigar 'yanci. Idan dai kuna bibiyar mu a cikin shirin, shirin siyasa rigar 'yanci shirin da ke taɓo ɓangarori daban-daban da suka shafi siyasar jihar Zamfara da ma ta ƙasa baki ɗaya. Sunana Ishaq Muhammad Tukur, ni ne zan jagoranci gabatar da wannan shirin. A yau a wannan makon shirin siyasa rigar 'yanci yana karɓar bakuncin shugaban jam'iyyar APC na jihar Zamfara, Honorable Isiyaka Ajiyan Anka. wanda za mu tattauna da shi a cikin wannan shiri akan batutuwan da suka shafi jam'iyyar apc ta jihar zamfara masu kallon mu sai ku biyo mu a cikin wannan shirin domin ganin yadda wannan tattaunawar tamu za ta kasance kamar yadda na muku shimfiɗa a ɓangare na farko na wannan shirin na siyasa rigar 'yanci a yau shirin yana karɓar bakuncin shugaban jam'iyyar apc na jihar zamfara wato honorable isiyaka ajiyan anka ranka yaɗe barka da shigowa a ranka yaɗe za mu so mu san ko menene takaitaccen tarihinka an na anka kuma na yi karatu na je secondary school na je tashar institution kuna zauna yankin banki na aikin banki na kai mai manaja kayan yan sauka bayan na hito aikin banki na ban banki kuma na zo na yi kuma jiha na yi daraktan loan a zafa na kuma yi dg political affairs for shekara shida Kayan duk lokacin a cikin siyasa na yi chairman na na local government na fati na yi youth chairman na local government na kuma yi chairman na jiha na youth matasa sannan kuma na yi na yi matasa a cikin siyasa sannan yanzu na zama na zama elda a jam'iyyar apc ko kuma shugaba a'a na zama elda kafin yanzu nan ina da bayan na elda an an kai da ni vice chairman northern west northern northern vice chairman na west to shi yasa yanzu na zo na matsayin da nake cikin kuma ya biyo bayan suspension da aka sa shi shaman asabar har fulani da katako da da shi ibrahim tukun amurami wai dan galadiman dan magaji shi yasa muka zo muka zauna saboda an yi kwanaki an daɗe babu kowa ba shugabanci tun aka kore su ba su dawo ba sai stakeholder suka zanna muna da shugabanni na esco wanda suka zauna suka ce ya dace in ci gaba mu rika ka mu yanzu to shi ya kawo matsayi ya kawo da kamar matsayi nake da an tattauna an ci ayyadin yanzu in ci gaba shi kuma akwai halifa masu halifa shi ma aka ba shi satare. wanda kamar shi wasu da dama ni kuma ina ba su camu na zo na western zone kaga mu ba ba ba ban shigo ne tsaye mu ma cikin jam'iyyar eh. to ranka dade akwai yan dambar da ta taso a kwanakin baya na ganin cewa a jam'iyyar APC tana ta ta koma rassa daban-daban kamar ta kasu rassa daban-daban akwai bangare a kusan uku za a ce zuwa hudu akwai shi kan shi bangaren abdulaziz mai girma sanata na yanzu kuma tsohon gwamna abdulaziz yari abubakar da kuma shi a karamin ministan tsaro wato a bello matawalle hmm. a ya za kake ganin wannan dambar ta taso a wannan jam'iyya sai gashi kwatsam aka ce an ayyana ka a matsayin shugaba ko in ce wanda zai jagoranci wannan jam'iyya ta apc a mataki na jihar zamfara ya wannan al'amari yake ai ka san da aziz ya da mutawalli suna taya wura ce ba sun haɗe ne suna taya kuma su su su ɗan fulani ke wakilci so kaga da baka ga muka ga muka ci abubuwan ake na jam'iyya ya ya ba mutuna san ka baraka in ake kyan taron jam'iyyar APC a ce ma wannan dan wani ne wannan dan wani ne ya tafi ba a ba a taron shi kuma bayan an yi zaɓe yanzu kamar ni ni ni a cikin ejen an kuma na na wa shehi na wa bello to na do zaɓe amma ko da ba za a ce ba ni ba dan APC ba ne ba zai yiwu ba mm. sannan abubuwa da yawa aka yi APC da yi amma in zai taru a ce ba a kira na taro ba a zuwa taro ba a zuwa taro ba a cikin taro na APC kaga an kawo matsala kenan kuma haka aka yi a matsabar local government award ana ganin cewa wasu ba 'yan apc ba ne an ce ba 'yan apc ba saboda shi na jagorancin su to kaga mun samu sa'a mazaɓar shi a hakure shi ba mu muka hakure shi ba su suka kore shi ce abubuwan da yake masu ba su kira masu wariya da sauransu Sadiya haka suka ce sun kore shi shi ma wannan eh, dan gladima shi ma ya sa ya kira wasu mutum biyu sun zo sun cige eh, jaji daga apc su ko mutum shi da isa sun ci karya ne su ba san ma ba Na haka tunda masu musu rashin laifi su ma sun cige shi su haka ba su kuta taso shi sa ka ga ba muka ka to ba a shugabanci ba a zama jami'a ba jami'a ba ta da kai an san da an ta mutum ta tafi ya da kai kasa yi shi sa muka muka ya dace muka danna stakeholders aka ce ya dace zai iya shugabance ta shi kuma wancan zama mutumin sakatare kayan a kayan suspension ne a kila za su dawo kila ko ba za su dawo hmm. mace mai ciki ce ba eh, a sani ba to sun da hinsu ya kama a tafi gaba ɗaya ko ku za a dawo su ba mu sani ba an dai gabatar da abu ga jami'a gaban a jam'iyyar ta ƙasa hmm. mun kai wannan koke mun kai takardun mu ga abin da muka yi kuma ga abin da kuma muna bisa kan tsarin mulkin jami'a da muka yi hmm. to kuma masu musamman magoya bayan jami'ar APC a jihar Zamfara suna ganin cewa abun kamar gidajen da suka rabu mm. kamar ba a haɗe ba ana mm. ganin cewa kamar shugabancin ka kana shugabancin tafiyar gidan honorable aminu sani mm, jajili kawai ba jam'iyya baki ɗaya ba a jihar zamfara ya za ka iya bayyana ma masu kallon mu yadda al'amarin yake ai kamar faɗa ma yanzu jaji dan jam'iyya ne tunda yan wasu kore shi wasu mai shi ni kuma ba jaji ya kawo ni ba abin da kawo ya wani shari'a a shirin mace amma wannan abin da barka da akwai mun dauke mun dinke ta in kaga ka san ko Allah ba ko da mutum na shi hikima yawa shi dai da ne sai bai bai kai mai da hankali ba abin da ya zama Abuja da sauransu to kaga muku da nan ba mu ce ko ina ba mun san ina abubuwan yake zamu kakka masu insha Allah mu daure magana matsala ke tsakanin jaji da mutawalle da shehi da yariwa za mu zama hada ƙarfi da guya mu ba za a yi da duka sun ta shugabannin mu ne sun shugabance mu ba mu da kwa mun ce musu mun zo da koken abin nan kwagon gwara muna son su zo su zanna aiki ba za su yi ba mm. duk tun 99 muka wannan shirya suka su duk ya guda a girgira guda ne shehi yaron jamiru ne matol yaron rima ne jiya yaron rima ne ba wani bako ciki mm. Ya ka lokaci lokaci ne da samu ya sa abubuwa suka za haka nan to mm. kaga bai ba zai mu ya ba insha Allah za ka an mun ci gaba da wannan shugabanci To a iya cewa wannan jagorancin naka na riƙon ƙwarya ne kaya a gani ai na aktin shamu nake ban ce shamu gaba ɗaya kun ka ce yan jarida yan yan social media cha chairman chairman ni na ce tun wani abin kawai aktin chairman an ka ce muƙaddasin chairman hmm. chairman ya tafi ni kuma na kakahin ya dawo ko kuma ya tafi amma me yasa ran kai mutane suka ba da ganin cewa ka hi ƙarfi ga honorable Aminu Sani Jaji ka san Jaji Aminu ne aminantaka kuce ta sa aka ganin cewa kamar ka hai karhi mun yi caman da shi na fati kuma ko cewa na fati ka san ko cikin ko cikin abokai akwai wanda ya da abokai ko cikin ko cikin na fati na haizuwa kusa da shi na tsaka. amma sai aka sisa aka jingina abin cewa dan jaje ne ko can ma inda ba a kira ta wuce aka dan yari mai wani jaje nake kuma ni ban san haka ba tunda ba a kira taro dukkan an tsaya na ta yi in ban sai taro ba to ba a kira ba an kira da gidan shehi na ta yi an kira gidan mutum na ta yi to za a ce dan wani nake dan ban son shehin ban son ban da ba zan je ba an fahimci ni mm. to amma kaga an doro an doro a da ganin tsaya tare da jajin ko jajin ba ko da shi duka zo wuri zai ba ana ta ganin cewa kamar tare kuke eh, eh. kuma kamar ma ku da aka baka aktin jagorancin eh, jami'a kamar duk abin da ya shafe shi shi zai sa ka kai ko ga ai a ba zai haka ba a jam'iyya ce ai ai na bayar kuma misali mutum da gwamna za a aure da shehi ta gida da dare ana gabat ana gaba ba asan juna ba asan juna ya je ya ba wani wani sai ba shi kuɗi kasa abin da kai mata yariya shehi in akwai matsala gidan matawali ya zuwa a gidan matawali ya zanna biyan nan ya gane shi da iyali matawali in baya in shehi baya baya an kai matsala gidan ya ta gidan ya shirya ya shirya iyali ya baya nan amma kuma an kai wannan abu so kaga ba wani sabawa ba ne don haka ni ta ta jaji ba mai irawa da ita a ce ni ba ni jaji ko a sha ko dan mai za a ce ni ne inda ina za gidan in ci abinci baya nan kaga abinci abin ta kai ina tsaya yanzu in shawar iyali da shi ya shawar iyali da ne kaga ba magana a ce wai don siyasa ta raba mu da shi don ita hada muka amma dai ta wuce na yanzu mun zama abokan family friends a 'yan lokuta da dama an ga cewa su garu akwai wani bangare da aka baci wanda ba a bashi kayan ya alamarin yake shine kawai ai na ɗauko magana cewa ai shi abin da ya faru kenan ni an ci dan wani kina haka an kawo in shehi ya ba da kuɗi ga sallah karama ba a bani ba ya ba da shinkawa ya ba da taki ba ba na ba kayan ba kai ya kira ba kira taro ba an kira taro ya kira taro gida ne ba kira na haka kuma sauran mutane da haka ma an alaka su da wasu sai dai wannan abun haɗuwa zaɓe eh, al'adiyar shi ne kodin ta na kamfen ɗin dj na kodin ta na kamfen ɗin mutawalle kamar shi an kawo haƙƙi da amana ciwo zaɓe an fahimta mm. to kaga matawalle kuma shi a gwamna haka duka abin ake ake ake ake sai aka sai da aka zabe sai wasu ka dauki ai wani ya kare ni wani ya kare ni kuma musulmi ya san ba haka ba ne. na farko kenan hmm. musulmi ya san Allah ke ba mutum mulki kuma shi ke an shiga to kaga tun da tun nan sun samu kuskure to an cewa wani zai iya hana masu mulki hmm. mu ko mun bi su an kira mu na an kira mun ka zuwa su ma san su mun muka zo muka ba da kanmu da ƙarfin da gurbi an kai abun na faɗi to amma daga baya aka samu kiyaye aka ce eh, mu dan waye ne kafin zabe ba ce mu dan waya bane sai ba an hada zabe sai suka ce a ai da wani da wani ya kare su suna ganin su ne haba isar abin da ya kare su don haka don a gani alaka da shi to ba a kira yawan taro makin su ne hmm. akwai wanda ake akwai mutanen da ake sa rawai za su hito uh, a matakin bangarori uh, da dama su ma su nemi wannan kujera da kake kanta domin suna ganin cewa su suka fi cancanta shin a mataki na ƙasa abuja can uwar jam'iyya hmm. ta baka takarda cewa kai ne aktin ciyaman na karmo na jihar zamfara kasa ya aka zama aka kai kashi ai tuwa ake ne wanda anan ko kusa da anan sai in ci gaba da haka muka mutu karka maka musu abuja muna jiran su kawo takarda shi ɗaya lai bukata ka ci an mai da shi ba bai ka taka an mai da shi ba ko wacce ya zai magana akan shi akan shi ina taka da shi an ka an mai da shi za ka shi shi na jira an mai da shi kuna jira abokan taka da ta tukun kwame shi na wata shi kaza a bani wata kaza ko uku hudu an fahimta da abin mm. masu kallon mu za mu je hutu takaitaccen lokaci alabashi idan muka dawo shirin zai dora a dakace mu. Mm. Dan kullun TV, dan kullun TV, dan kullun TV, tashar alamu. Mun anan ka shi yanzu na ko mun kyauta niyya. Shi muna wani abin dan Allah ba dan wani sun kai ba. Shi samu tabbacin ta za mu samu nasara. Kuma mun shirya abubuwan za mu yi domin mu cewa mun gansu mun isko su gidajen su mun masu mun hada su mun gana su domin mu cewa abin da ake gani ba ake kawo na matsalar ne ba abin da bayyana ba ne. Kasan ya yaƙi dan wayo ne mm. so amma dai ana nan ana shirye shirye zama mun zuma shirye zama mun haɗa shirye mm. zama kuma mun zana ɗaya mun zana biyu uku insha Allah ma za mu tafi Abuja district ana sa ran za ku yi da wani abu da zai kawo ci gaban jam'iyyar APC eh, na farko za mu ba mutane shawarar cewa za mu ba su shugabanci mai kyau dan ka san da an ba su to da an ba wani shugaba nan da su Abuja so an ba jam'iyyar ma da ke mulki tana cin karanta babu baka akwai abubuwa ɗan kawo da yawa na bufar gwamnati tare da jama'a amma ba da babu shugabanni yan pdp kawai ake ba kaga wannan ba ci gaba ne da akwai shugabanci da haɗe da za a samu hanyoyin da ga cewa wannan abin aka kawo ai bana yan pdp ne kawai yan pdp da haƙƙi da fara gama ta da shiya sai gama ta da shiya don haka kamata ya a maje a an su haƙƙin nan a ba yan jam'iyya to wani abin babu shi tun aka yi zaɓe aka haɗe shi kiran kowa ya gudu mm. sai mu masu tauran hali muka zaɓi muna jana akwai wani jagora da ya fito yana bayanin cewa kima da samte idan aka gudanar da irin waɗannan tarurruka sashen shi ba a gayyata su ba a kiran kowa hmm. to kana kana ba da muna tabbacin cewa a yanzu wannan duk zai kauda zai kau a jam'iyyar APC insha Allah zai shi wannan ka haka ba san shi wannan APC ya ce ki <laughs> ba san shi ba amma in APC ne ko ko da karfi ne sai mu zo mu sami za mu zana shi za mu kira shi za mu kira shi ya zo a zana da shi inda ci gaba ke so a zo a ci gaba a yi ƙashin mara a yi fati da raba jam'iyya ta ƙasa ta raba yanzu kamar yadda nake ina ne ce ba su cewa ai a gani na takardar ba su cewa ina da katin rasa ta apc zai shi da tabbatar cewa jariri ke kowa gaskiya kowa da shi kuma da cewa ya zo yana katin cewa an taɓa zaɓe ne yana da katin cewa ɗan apc ne so kaga abun ja'in ja kamar ne an ce me zuma bai tallako mm. <laughs> gida aka isko shi ƙwarai da shi. to kaga bi ban da ko ban ko san shi kasa na yi ana hujja mun dai gaskiya ban san shi ko mun kula in san shi ba saboda ban ɗauka a wani abin tashin hankali ya da wai wani in in ka shigo kana da kana da hujja ai kai zaɓa in ba ka hujja kuma sai ka tafi in dai zama lafiya ka so so dole an nan ina so yanzu za mu zo za mu zo da su mu danna a haɗa kai a yi abin da kamata a yi nan ba da association za a yi samun rajista ta yan jam'iyya to an fara ta amince ya san can mukami ya tafi inda mukami yake sai ya tafi in kuma da mukami yake nan ciwo sai ya zo ya yi komai da shi ayi to ranka daɗe a gurguje ranka daɗe a matakin jam'iyyar apc ta jihar zamfara yanzu menene shirin ku na gaba eh, shin ba shi ne yanzu zamu zo mu yi sabunta rajista muna son kayan mun kayan wani muna son mu ga cewa mun haɗa kan jam'iyya shi an farko da akwai wata biyu zuwa wata uku ran kayan ai wannan abu to za mu tsaya mace duk abin da adda matsala cikin ibisu mun zarce mun zo mun zanna da kowa da kowa mun koma gida guda an ɗauke manyan mulki sai can suke ta faɗa da mu ba mu ake faɗa ba mu samu kawai aka yi ana dai faɗan mu an kai kawai eh, ku sawo ku akai eh, amma su masu jaya suna can ana nan ana faɗa ana jaya ana faɗa suna mm. faɗa abin su mm. amma kai mai dan ƙarfi sai a zo da danne ka dan baka da ƙarfi a ce kai dan wane amma su kuma can in sun haɗu kaga suke ka ga hoton Aminu da shehi a majalisa ga hoton da da da da wadawa hadari ma kun gan an gan su to amma yanzu ne dan chairman na wani fashi na ankara na kira shi kin an sa barka ba ta yi me yasa wai ni dan jaji ne ko dan rayuwa chairman na ne fa na lokaci ana kira ta ni da na san da na na abu ra'ayi ai an ce tarugan shi ban tambayan shi na ya ba kira na ba da ina don ra'ayi cikin cikin zuciyata an ban da shi shi ya ina da ba da dauki wayata sai ba na da shi amma su mun ne kaskiya irin mu kaga an kawo wariya a cikin jam'iyya mm. duk dan jam'iyya wanda an kasance yana da haƙƙi ya kamata a washe haƙƙin shi amma an shaya wani hiyu wanda ba daidai an kasance an tabbatar mai shi kenan shi ma ya san ba zai ba to wannan abubuwan ne suka kawo mana kuma insha Allah baka ganin ran kai kuna iya kullawa sama a warware kullin da kuka yi ai da tsara sama za mu faro <laughs> sama za mu faro ai kace ba za mu je Abuja mm. ba daɗiya ba za mu je Abuja to kaga ai canza mu faro ta idan an faru daga sama a matakin jiha an ai ba ta wuya ba mm. ta waya da mun ƙare sai sama mun ka zo nan sama bi kawai za mu yi kamar ka ci tone ka sha ruwa <laughs> menene sakonka ga magoya bayan jam'iyyar apc na jihar zamfara na kowane bangare ah, ni masa to wani akwai bangaren ma kai baka yarda da kai ne ah, akwai ma wani bangare ba mm. in akwai shi ma tana sha kowa ya kowa zama mai biyayya na farko kenan sannan mu tsoraci Allah mu yi abu don Allah kada mu yi asan zan ko ka kawai tura kai abu don so ina kira gare su a zanna lahiya a sai tsohi kwai da kwarka idan an samu rajista so su yi rajistar su na ba su tabbata kafin lokacin insha Allah ya fi ta jiha zama an kulle ta da taimakon Allah da ikon Allah to Allah ya samu dace an kai dai muna godiya da wannan bamu lokaci da kai a cikin wannan shiri na siyasa rigaraici da fatar wani lokaci idan muka gayyato mai girma man za mu ji ina aka tsaya kuma menene mafita muna godiya kwarai To masu kallon mu kun dai gaya da wannan tattaunawar tamu ta kasance tare da Honorable Isiyaka Ajiyan Anka. A madadin waɗanda suka taimaka mini wannan shirye zo muku yadda yake ni da na shirya kuma na gabatar nike cewa ku tare mu a wani makon. Na bar ku lafiya.